club ɗin na barcelona na iya fuskantar matsala wajen samun nasarar wucewa kwata final na gasar zakarun turai a kai tsaye domin matsananciyar kawo ƙarshen nasarar lashe gasar cikin shekaru uku musamman saboda irin rawar da club ɗin na manchester ke takawa wani irin gagarumin canji aka samu cikin watanni goma sha biyu ne da suka gabata club din na manchester da ya samu wani sabon coach na daban wato louis enrique hakan ya kara ma club din azama wato kasancewar Suarez da Lionel Messi ga kuma Neymar amma duk da haka rashin samun tasiri da rinjaye da dan wasan tsakar gidan Harvey Hernandez ya fara kaiwa ya fara kaiwa wani hali manajan na Man City Pellegrini ya tabbatar cewa wannan lokacin kam tubarkalla kulab din ya sake komawa sabo kau kuma ƙarin ƙarfin gwiwar da kulab din ya samu a game da ɗan wasan wato Messi ya fara nuna alamun farin jini da kulab din ke samu sai dai akwai buƙatar su shiga hankalinsu domin za su iya fuskantar matsala idan aka kwatanta irin gaman da suka yi a shekarar da ta gabata.